Ja masu sauraro Assalamu alaikum. Hawa Kabir ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai. Kuma a cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban da Kaniyur ta samu, inda wani a cikin 'ya'yanta ya samu nasarar cin gasar da zai kai shi ga jan ragamar 'yan wasan Nollywood baki ɗaya. haka kuma jaruman zazzau sun koka akan yadda produsoshinsu kan gayyato 'yan wasa daga waje don su yi musu fim alhalin su suna nan kuma mun tattauna da sakataren kaniwood baki daya ya kuma faɗi laifinsu bayan ya amsa korafinsu tare da samo musu mafita. Amma kafin nan ga produsa mai allo. suna sunana Ibrahim Abdulkadir amma fi sani na da Ibrahim mai allo. Ibrahim mai allo producer kenan. Producer ne. a mm, a matsayinka na producer ka dan gaya mana kaɗan daga cikin ayyukanka. E ni producer ne kamar yadda kika kira ina ɗaukan nauyin shiri na fim gaba ɗayan shi. to kaga kenan ta bakin mutanen suka ce kamar ba industry din ba kofar shiga kowa kawai shiga yake inda yana da kuɗi to shi yasa nake so in san kai ma shigowan kai ko dai sana'a ka ce eh sana'a ta ce na dade a ciki gaskiya tun kafin tun kafin in fara producing ina cikin harkan da na kai shekara goma sha ina ciki tun muna zuwa daga zaman shago ne dai na video tun zamanin wani shago da ake kira jari film production a zaria to muna ɗaya daga cikin 'ya'yan ƙungiyar wannan kamfanin daga wannan lokacin muka fara harka har muka tsince mu a matsayin producer Mm. to producer ma ai mun samu labari daga bakin um, kamar hiran da muka da damisa a kwanaki ke cewa ai producer akwai wanda zai ajiye kuɗi ka gani akwai kuma producer da shi producer ne ko ko ya lamarin yake ne zaka iya dan tasar da mutane akan bayanin da kai mana kwanaki eh abin da nake magana akwai kamar executive producer shi um, kamar Ibrahim da naji kuna magana da shi Ibrahim Allo na farko dai mutum ne da ya fara dauko dukiyarsa da kansa ya saka ya executive producer shi isa kamar yadda ke ji magana cewa producer ne shi ya kasa bambance miki da abin da kike nufi because of lokacin da ya fara fim ya sa dukiyarsa ne ya yi wani fim allo haga bai sanya ake ake bi ake yin abin ba ya ake yin production ya mutum yake zama production manager yadda zai tsara abubuwan ya sa dukiyarsa saboda yana da ra'ayi yana sha'awar abin kuma ya yi da sana'a ne business ne kuma zai samu kuma da ya sa dukiyarsa kuma i kuma samu riba da eh, alherin kuma ya biyo baya to daga lokacin bai tsaya ba ya fara to yanzu ya kai matsayin ya kai shekara goma sha yana yi to don haka tun da ya kai shekara goma tun yana sa dukiyan zai ya kai matsayin da zai iya rike kansa da kansa mhm. kin ga zai producing din kansa da kansa ba tare da dan kwanan nan wani fim da i a kasuwar bukata shi ya yi producing ɗin kayansa da kansa to don haka dole makauniyar kasuwa to shi dole ne alfahari da cewa producer ne shi saboda bai ɗauko wani producer daga kano ya yi masa aikin ba shi da kansa yi wa kansa producing ɗin abinsa sai dai ya saka wasu wanda suka yi gadin ɗin shi irin su tayar ai tayar suka yi gadin ɗin shi suka kewaye shi don kada ya yi kuskure to shi isa idan kika ce ya buɗa miki aikin producing da aikin production manager da aikin executive producer to kamar kin hada mashi aiki ne kuma kowanne daban ne haka kamar yadda kai bayani kwanaki yawa kowanne da bangaren sa yawa fahimci a bidiyo ashirin wa duniyar da dai ta bubuta da masu MPS ya riga da ya girma kuma mashi ne kwaikwayo ran wani

an watsa idanuwa ah, ah. da kai domin ka sai barbaza kunnuwa ya kai duniyar ka ta kai maka ziniyo gaske wiwiyo ran hanyar kano kuda a hannu mai waka ya sare kwanuka a san kai maka harwaya harwaya su kuɗi ko kamar su da shekara shekara masu gulma sun tashi da ɗan wuya ɗan wuya ta jihar Kano. Kwikwiyo ran kamar da kuka tun farko jarumi daga Kannywood zai jagoranci ragamar 'yan wasan Nollywood wanda hakan ba karamin ci gaba ta jawo wa film industry na Kannywood ba. Um, assalamu alaikum sunana Ali Ibrahim amma an fi kirana da Ali Dawayya. Ni acto ne kuma lightman ne kuma producer ne. Kusan mataki uku nake takawa a cikin sana'ar Kannywood. Majority tun lokacin da na fara lokacin da na fara harkar fim ina jin yanzu na kai kusan shekara goma sha biyar zuwa sha shida ina harkar fim na zo da tunanin in fara yin fim a lokacin ba shi na fara ba sai na tsaya na lura na ga ta ina zan fara to akwai lokacin zamanin tijjani ibrahim sai na ga ba abin da ya fi dacewa kamar in koyi sana'ar hannun cikinta shine na fara koyan light akwai malam yakubu a wurinsa na fara koya tare suke da margayi tijjani ibrahim daga nan shine sai na fara fitowa a wani fim ɗin kwaliya ɗan uwana margayi ahmad isnu daga nan mai suna zubaida daga nan hafiz bello ya samu a wani fim mai suna bakace to kuma tun daga nan sai na fara na zo na irin su kugiya na irin su na zo irin su ga nan dai ni kaina ban san adadin films din da na yi da yawa ke na yi da yawa to me kuma ya kai ka wannan matakin da an ce zaka jagoranci yan Nigerian fim gaba daya kana kuma Hausa fim. eh to ai audition ne duk abin da aka ce audition ne to kwarewa ake nema kowa da kowa gabas da yamma kudu da arewa kowa zai iya zuwa tunda abu ne wanda su kansu sun ɗauko abin ne dungurungum tun daga kudu suka kawo shi arewa saboda suna so su zo su gwada kwanjinsu akan sana'ar harkar fim na hausa to kuma sun kawo sai suka ce suna gayyatar mutane daga jihohi ko ta ko ina kowanne ya zo yi to ni kuma da na zo tun daga kano na zo har garin kaduna ina zuwa na biya hotel na zo na washe gari na zo ina jin mu muka fara zuwa wurin da ni da lawal ahmad da muka fara zuwa wurin su da kansu ma suka zo suka same mu auren suka zo muka yi audition na ah, farko Gaskiya wannan sun dauki sana'a su da muhimmanci eh gaskiya mun dauki sana'a da muhimmanci domin ko a gidan sana'ar da muhimmancin muka tashi domin ko duk wanda ya tashi kin san cewa gaskiya sana'a da kika san yaya haka yi ka dauke ta <laughs> na ce dai na ji daga bakinka to gaskiya kin ji daga baki to kin ga tun daga nan da muka zo muka fara muka aiki na farko da muka zo sai suka bani wata takarda mai suna welcome to ita ma na wannan welcome din ko shi na gani a instagram ana ta nuna mota lawan ahmed ko suka ba shi a shi kuma wannan wani out ne da aka yi a garin katsina to da suka zo aka yi a garin katsina shine aka mai wannan karramawar ta da suka gayyace shi shine har aka mai kyautar mota lalle kuna ci ko kuma in ce kuna samu e gaskiya ba abin da za mu ci sai dai mu wa kanmu fatan alkhairi saboda in na fara lissafa miki abubuwan da fim ya sa muka samu to ina jin sai mu kai har ma ba mu gama ba to Allah ya taimaka am duk da dai baka dai ba mu dai labarin yadda aka yi kaci audition ba karfin ka ka nuna ba mu sani ba eh to kin san shi acting da kike gani gaba ɗaya in dai kai da cewa za ka iya yau ko a ce ka rike ta a ranka a matsayin sana'a to wata ranar kai sai ce kai wannan bawan Allah gaskiya iya balle kuma a ce sana'a na faɗa miki adadin shekarun da nai mhm. to ina tunanin a adadin shekarun nan yadda nake ya ci a ce na zama perfect tunda ni ma nayi tunda a baya na faɗa miki na yanzu wannan fim da zaka jagoranta fa yayi miliyoyin kuɗi aka ce har miliyan ɗari <laughs> fun haka ma ina so saboda Allah <laughs> Allah <laughs> to Allah ya taimaka in shahara sanadin sani na shahara sanadin bayana shahara sanadin sani na shahara sanadin ilimi sanadin ilimi godiya ga ubangiji na da ya faɗaɗa saddari na ya ara masa fusuhata ya tausasa lafazina mai karatu karkamanta shahara na taho bayana wanga zango ne na biyu a cikin gwagwarmayana na ya alban na na fari an gara bubu kuwa ya fito da farin jininsa har akan ce na yi banna na tuke karfi a waka na zube duka ilimina aka ce wawan mawaki na tuke ƙarshen sanina daga nan sai na yi alban na uku fulful da ina, masu harsashe a kaina sai shiro kuma ba bayana shahara sanadin ilimi sanadin ilimi na ala eh, na gaji da tunanukan so da bakan dagon gari na sun ji kofofin kanawa da sarakuna na kaina daga baya akwan a tashi na yi da kaina guji amana sake shi rayuwa ta ce na nuna na ya alban gwadabe na na yabo dan amina shugaban farko da karshe mu imamul mursali shugaban farko da karshen mu imamul muttaqina shugaban farko da karshe haka kuma jaruman zazzau sun yi korafi akan yadda akan ɗauki jarumai daga waje a sa su a fim alhalin su suna nan kamar dai yadda mai magana da yawunsu ta ce. sunana zainab adam amma an fi sani na da zai sabon gari a zariya sabon garin zariya kaduna state to gaskiya ne haka abin yake amma laifin daga producers ɗinmu ne saboda idan kika duba kamar kano Jos ma nan zan miki misali da Jos. Idan Jos za fim nasa na garinsu za su ɗauko kamar mutum biyu ko uku 'yan Kano to sai su haɗa da nasu na garinsu sai su yi mixing to kin ga idan suka wa idan ka zo siyan fim zaka duba wa ka sani ne waye best actor dinka to idan ka duba ka siya wannan fim din to kaga kaɗan kaɗan da kaɗan kaɗan haka jaruman su suna haɗa su da manyan jarumai to da wasa da wasa sai ga su ma duniya ta san su an san su an san waye su za a iya kiran su su zo su yi aiki to ba yanda za a yi wanda yake Kano ya zo ya ɗau ɗan zariya ba tare da ɗan zariya ya ɗauki ɗan zariya ya sa shi a fim ba duniya ta san shi ya ja mai fim kin ga to in ɗan kano ya ɗauko shi me zai mai ai ba shi da wani abin da zai mai amma idan har ɗan zariya ya ɗauke ka ya sa ka a aikin shi na zariya to ba ko shi ma zai iya sha'awa ya zo ya ɗauko ka kai mai aiki. to wannan dai a takaice ka kuma a ce na yi ɓaran muna iya cewa kamar su ma jalingo ba su da zuciya kenan na zuciya sai kamar su da san ƙasarsu. To, ban san yadda zan fassara miki abin ba, abin sai dai in kira shi kamar ba kishi. rashin kishi ne don inda akwai kishi ya kamata a ce tsawon shekarun da zariya suka yi suna fim akwai wata babbar jaruma wanda duk duniya za ta je ta ja fim ba tare da kowa ya yi haufi a kan wannan fim din ba amma me wani zubin ma idan ka zauna kana cewa dan fim ne za a ce maka wani fim ka taɓa yi ko ko wani fim ka taɓa ja to ba ka da wani bakin da zaka iya sai dai ka ɗan kare kanka dai kawai dai da ɗan wasu wasa ka wuce kamar yadda na ringa cewa wannan wace ce aka ringa cewa ai fati ce ah. aka ce fati mu aka da aka ce zubai da ce ah. aka da aka ce kaza ko <laughs> haka ne amma yanzu dai muna kokarin mu gyara saboda manyan mu na baya sun yi kuskure amma dai a yanzu suna kokarin gyarawa saboda duk inda muka dan shiga manyan mu dai na Kano sun dan san mu na wasu garuruwan kuma akwai wani abu da yake dan damun ga mu yan zaria wani zubin daga mazan mu har matan mu kin san a rayuwa akwai wani abu daya eh, akwai wani abu daya wanda a duk duniya duk inda za ka zauna kai kasuwanci ko kai ma'amala da jama'a yana son biyayya da nuna tarbiyyan kai waye kai misali za ki ga akwai za a yi ta cewa yan fim kaza yan fim kaza amma idan ba kana shiga cikin sa ba za ka gane kazan bane gaskiya sai ka shiga cikin sa za ka shi wannan ina ganin ta na ce ko amarya ce <laughs> an ci lullubi ina ita ma jaruma ce insha Allah to bari ta gabatar da kanta ko assalamu alaikum <laughs> sunana Fatima Abdullahi amma dai an fi sani na da fati keke mm, fati keke ta zariya ke mm, wannan akwai wata fati keken da aka taba yi a Kano mm, a Kaduna dai a Kaduna ce to wannan ta zariya ce sarki ita kuma ta yi aure ai kuwa dai surake insha Allah muna hanya to Allah ya tabbatar to amin kin ji korafe korafen da ake yi an ce kuma korafe korafen musamman kuka samu lokaci saboda a san da korafin ku wani abin ya daɗe yana ci muku tuwa ƙwarya ai ba ma kaɗan ba ai ya ko daɗe <laughs> to amma yanzu dai fim ɗin yan zariya na ga ake yi a nan gurin fim ɗin jalungu ko umar mai jalungu kuna ciki to muna ciki muna cikin fim ɗin sosai sosai aka kuma aka saka ku bayan an ce da ba kwa ci ba a sa kuma ba ma a sanin da ba a ma san da ku ba to ina tunanin sun fara gyarawa ne shi yasa suke tunanin su ɗauko mu su kawo mu su saka mu a ciki bayan kun yi ƙorafe-ƙorafe da yawa haka ne Yeah. Street Jani asase da aka sani da damusa ya ce eh alhamdulillah sun birge ni da yadda yaran suka fito suka nuna cewar um, suna son iyayen gidansu su ma su gyara musu kuma abin alfahari da za su yi kowa ya fi alfahari da su. ni dan kano ne ina son sa yan kano a cikin fim kuma ina son a ce yan kano sun fi yawa a cikin masana'antar fim kuma ina kokari kullum in zan yi fim ne sai na introducing ina sa sabon fuska kuma yanzu in ka ce amina waye producer wanda yake yin fim da wuya ka samu guda biyu ko uku amma a zaria akwai producers da yawa amina akwai macijiya akwai asamawu nasa akwai fatima akwai yan fim wayanda suka yi suna a cikin garin mina sama da guda uku ko hudu a jos akwai a zamfara akwai a kaduna akwai a kano akwai amma a zaria kamar yadda ake zuwa ana aikin babu to su yi kokari su wannan kishin ko mace ɗaya ce ko namiji ɗaya ko mace biyu ko namiji biyu su yi kokari su yi promoting ɗinsu su ma su daga a dinga kirawo ya mace daga Zariya ana saka ta fim gaskiya wani gurin ma mm. su ma zai ala Zariya ka aura Ha ba haka bane ba haka bane saboda ina zuwa garin ina yin aiki kuma da na na zo na yi aikin masu gudu su gudu a garin na a matsayina na production manager na zo na yi fim dan binni a matsayina na production manager na zo na yi fina-finai da yawa a producers ma na yi to in suka zo na sa aka kirawo su suka zo muna aiki da su zan dinga ganin ga jaruman nan gajanawa duk da dai suna da matsala ta rashin Tarbiya irin gaida mutum ka gama ba ka mm. ba shi girma mm. na gaisawa ka gane su suka na dan takama ne da ilimi ga boko ga arabi to ai ko da suna da ilimi da boko da arabiya ai ilimin ne ya koya musu yadda za su gana gaba da su su gaishe da shi shi kaga ilimin bai yi amfani ba kenan su da ba su da ilimin jahilan sun fi amfani tunda za su iya zuwa su gaji su ma ka kai baban fanna kai baban fanna kin ji abin da ake cewa akan ku ko gaskiya wani zubin kisan wake ɗaya shi ke bata gari mutum ɗaya in yayi abu sai a ɗauka duka mai suka yi amma ba duka muka taru muka zama haka ba akwai masu biyayya akwai marasa biyayyan tabbas akwai su mu mun laifin shi ne ba shi bane eh, secretary na film industry me yasa ba za a yi muku workshop a koya muku yadda ake yin abubuwa ba to wasu a film din ma ta bakin Hajara Usman tace ana koyan tarbiyya haka ne gaskiya ne dan ni na san sama da mutane da yawa 'yan daba ne amma yanzu ba 'yan daba ba ne na san mutane da yawa 'yan iska ne amma yanzu ba 'yan iska ba ne kuma duk fim ne ba su tarbiya na san mutanen da matsayata ne ba su da komai amma amma yanzu suna da kuɗi na san mutanen da a kansu aka fara ziki a gidansu kaga ashe ita masana'antar dan dalilai ba masana'antar cin abinci ba ce matanatar arziki ce arziki ke a cikin ta bai sa kun ji kuma za ku gyara insha Allah Allah ya ba mu ikon gyarawa amin Allah To madalla da fatan duk waɗanda aka yi domin su sun ji. Haka kuma masu sauraro kun ji daɗin kasancewa da mu. Kuma a madadin sashen Hausa na Radio France International ne Hawa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.